Amatilla barkanmu da sake saduwa a cikin shirin na namu mai farin jini wanda ake kawo muku daga Sunna TV. A daidai wannan lokaci muna so mu miƙa godiya ta musamman ga masu kallonmu da bibiyanmu. Domin kuwa muna samun sakonninku na soyayya da shawarwari da kuke bamu. Kamar kullum dai muna nan tafi a cikin wannan shiri namu na mu gudu tare mu tsira tare wanda yake zuwa muku domin gyara al'umma. muna duba zamantakewa na aure zamantakewar rayuwa na yau da gobe da kuma tarbiyya na 'ya'yanmu gare ku masu kallo wanda ni wanda nake jagorantar wannan shiri bilkisu abubakar sambo kakkumance da muna nan tafi da malamarmu malaman mata wanda take ba da gudunmawa mai zurfi a cikin tarbiyyar aure a cikin zamantakewa da kuma wani irin rayuwa mata suke yi a cikin gidajensu wato malama juwairiya usman suleiman malama marhaban salamu alaikum rahmatullahi wa barkatu masha allah to kamar kullum da yamma kuma ce ba muna nan muna magana akan aure yanda ake ba kuma ce ba mun fara daga yanda ake fara neman auren yanda ake kai amarya huduban da ake yi goyon ciki da sauransu na tabbata masu kallo yadda muke bi kuke bibiyan mu kuna bin yanda abubuwa suke tafiya to yau idan allah ubangiji ya ba mu dama za mu duba irin ɗabi'u da maza a zamantakewan aure domin kuwa wancan karo mun taɓo mata mun ga ko ya kamata su kansu mazan na mu duba irin gudunmuwa da suke bayarwa wajen ɗaga darajar aure da kuma ita nakasata wato malama um, kasancewan yadda yanzu rayuwar aure ya dawo to ban san irin kalman da zan yi amfani da shi ba akwai wanda za ki ga suke ɗaukar rayuwar auren kamar wasan yara kuma rayuwa ce mai daraja mai kima idan yanzu idan a cikin al'amura da muke dudubawa za ki ga yadda eh, rashi mu fara bayani tukuna daga kan haƙƙi wanda su kansu maza Allah Ubangiji ya ɗaura musu akan aure da kuma yadda suke mata riko da kuma yadda su kansu matan irin wannan rashin haƙƙi da maza suke basu yake zai ki ga yana dukufar da aure bai bani haƙƙi na ba ni ma ba zan ba shi ba to wanda yanzu ina ga cikin wannan century da muke ciki na rayuwar aure kaman abun yana haka haka me zaki ce akan haka fa'uz billahi samil ali minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul udatan min lisani yafqahu qawli godiya ku tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya saki kaddar saduwar mu da ku a wannan tasha mai talin albarka watan sunna tv leka gidan kowa mm. kamar da kika yi magana ne hajiya bilki a ƙashin gaskiya aure da ya kama sani sunan Allah ne sunan annabawa ne aure kuma hanya ce ta shiga aljanna mm. sannan ibada ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yadda za mu yi wannan ibadan sannan kowa an raba masa matsayinsa a gidan auratayya an namiji kamar da muka saba faɗa ko da eh. yaushe shine mai ciyar da gida mai shayar da gida mai ba da sutura mai kula da lafiya a cikin gida to Allah subhanahu wataala sai yana cewa yunfiq zu sa'atin min sa'atin wa man qadira alaihi rizqahu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah subhanahu wataala yana cewa mai hali ya ciyar gwaggwadon halinsa abin nufi idan kana da kuɗi idan mai kuɗi ne sosai za a ci kaji za a ci kifi za a ci nama za a ci waye idan mai kuɗi ne za a samu gida kowace za ta samu walwala za ta samu wane ne in ka matanka hudu matanka biyu matanka uku matarka ɗaya za a samu walwala daidai abin da Allah subhanahu wataala ya baka ba lokaci bane wanda zaki zo ka zauna cewa eh idan Allah subhanahu wataala ya buɗa Allah subhanahu wataala ya ya baka sai kuma ka takura ma wayanda kake ciyar da su hmm. a'a sannan kuma idan kuma Allah subhanahu wata'ala watan ya kaman ya takura wa arzikin misali Allah ya rike arzikin bai baka walwala sosai ba to abin da kake da shi shi zaka ciyar wa iyalinka ko da kana auren mai kuɗi ne ko da kana auren gwamna ne a matsayin na mace ko senator ce ko wace ce ba a dauke baka ba mm. wannan abin da maza ya kamata su rika ganewa kenan ba inda aka dauke maka aka ce wa yau an dauke mm. maka an barka to a wannan yanayi da kake ciki da ba a dauke maka ba dole ka yi haƙuri ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala yanayin da kake ciki dama a matsayinka na ɗa namiji idan ka zo babu ƙarya tsakaninka da iyalinka dole ka gaya mata cewa ga abin da kake da shi to babu hali in ka zo ka ga tana da kuɗi kuma sai ka zauna kawai ka dinga yin abin da kawai ka ga dama misali ka zauna kawai in tana da kuɗi sai ka bar mata cefane ka bar mata siyan kayan yara ka bar mata kulawa da wai ka bar mata ko kuma idan kana da kuɗin ka kwashe kawai ka fita waje ka je ka yi abin da ka ga dama hmm. mafi kyawun sadaka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce shine sadakan da namiji yayi a cikin gidansa watan ciyarwa wannan ciyarwan da kake sadaka ne kuma Allah subhanahu wataala zai sanya maka albarka a cikin wannan ciyarwan to hajja balki gaskiya al'amari matsalar da ake samu yanzu shine maza sun sake wa mata ciyarwa majority idan kika duba sai ki duba an sakewa mata ciyarwa na farko zaki samu wani yana da kuɗin ba wai ba shi da kuɗin ba amma abincin da za a ci a gidansa ma baya isan iyalansa zaki samu ga kuɗin ga komai hmm. sai ki ga takuran abin tsoro madalla hmm. idan har yana da kuɗin yana da komai sai ki zo ki ga gida ga komai amma ci babu sai ki zo ki ga wani shi yake auna abincin ya bayar da za a bayar a takure akwai gidan da za a zo in an yi baki ma ba za su iya samun abin da za su ci ba hmm. to kuma ga abin da Allah subhanahu wataala ya faɗi ce ka ciyar da iyalinka gwargwadon abin da Allah subhanahu wataala ya hore maka to wannan ibada ce ba wai wayo bane hmm. ba wai kuma iyawa bane ba wai wani abu bane to wannan ya kamata maza su gane ciyar wannan shayar wannan da sutratar wannan duk yana wuyan su wannan kenan abin da ya biyo ba shine shi kuma wanda ba shi da shi idan ya ga kawai ya auro mata wanda Allah subhanahu wataala ya hore mata ko kuma tana sana'a tana samu sai ya batta tsakaninsa da iyalinsa abinda kawai ke tsakanin su shine mu'amala na auratayya mm. idan ya zo a wannan lokacin ya zo ya zo magana na mu'amala na auratayya sai ki ji ya buɗe baki yana ce mata a'a idan idan baki bari yadda nayi mu'amala na aurataya da ke ba zaki shiga wuta a'a aljannan ki a karkashin kafa na yake hmm, kaza kaza eh yawa sai si ta sai si ta faɗa ai ta gaya wa mata haka to a wannan yanayin duk yanda kika kai da ladabi da biyayyar ki duk yanda kika kai da tsoron Allah ki ke ma mutum ne tara ne baki cika goma ba a wannan lokacin namiji duk ya mace tana son namiji tsayayye tana son namiji da ya tsaya aka kira shi da sunansa namiji mace tana son namiji tsayayye yaya ne namiji tsayayye wanda ko ba komai ya tsayu a gidansa ba zai bar miki komai ba mace idan ka zo ka bar mata komai tana yi a gida reni na shiga tsakanin ma'aurata reni na shiga tsakanin ma'aurata kuma idan mace ta san ka dama da kokarin ka ne kana da kokari dama yanayi ne ya canza za ta taimake ka tsakaninta da Allah ba za ta damu wajen wai an samu matsala wajen eh, wajen taimakawa ba saboda ta san da ai kana da shi kana mata don ta san ba mugunta bane yanayi ne ya canza to wannan kenan sannan abin da ya biyo baya ya kamata mu sani cewa wasu mazan kuma gashi suna da shi ba wai ba su da shi ba zaki ga sun tashi su ba auren suka yi ba sai su ajiye daduro a wani guri su kama su aje da a wani guri za ki ga mutum ne da matarsa ta sunna ba zai ya ajiye mata daya biyu uku hudu ba zai taba daukan ko daya daga cikin matarsa ya tafiya da su ba kuma Allah ya hore masa sai ki ga ya kama hanya ya dauki a wata matar banza sun kama eh, bata kai darajar matansa ba da komai sa'annan idan aka kama hanya suka tafi in ji wani yana faɗa yana faɗa yayi din da da turanci ne misali yace if you look at those women outside are hot go and cook your wife mm. eh idan kana kallon mata waje da kaman an dafa su wata dafa irin wani abu da suke baka ba wani garin magana suke fara sun haɗu haɗaɗɗun mata an dafa su yace ka je gida ka dafa matarka mm. ka dafa matarka idan ka duma mata zaka same ta da zafi menene ka bata kayan kwalliya ta sa ka bata sutura mai kyau ta sa ka bata waye kuma kana bata tana godiya misali kin gane irin wannan to gaskiyan al'amari ya kamata maza da mata ga baki ɗaya mu san cewa aure ibada ce da ciyar da shayarwan da sutura duk yana wuyanka kuma ba za a ɗaura aure ba sai an tambaye ka ka yadda da wayannan sharuɗan tukunna eh. kafin a ɗaura maka aure ba na mantawa akwai wani lokaci da wata baiwar Allah ba zaura ne ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam tana so ta yi aure to sabai suna neman ta da sabai suke neman ta lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mata na farkon ya ce mata wannan talauci ya dame shi ba zai iya rike ki ba idan kawai da aure ana yin shekara da zubeni annabi zai ce ta je ta aure shi nabin kuma ya ce sandan na hannunsa watan yana da yawan duka kenan kar ta aure shi yanayi kenan sai na uku sai ce ta aure shi to usama sunan shi wannan usaman kuma baki ne ma kaman mu haka lokacin eh. ana ce ta aure tace ya rasulullahi usama yace usama ta aure usama saboda yana da eh, qualities din aure a matsayin sanada namiji eh. to ba za a kai a ce za a daura aure ba sai zaka ciyar da mata ka shayar da ita ka mata sutura wayannan abubuwan duk suna hmm. wuyanka a matsayin ka na da namiji in an samu larura ne karayan arziki da wani abu an sani amma ba mace a duniya da take son namiji mai macaccen zuciya gaskiya al'amari ba za a so macaccen tabbas aure ibada ne mu a ƙarƙashin mazan nan muke kuma muna neman aljannan mu ne ta hanyar auratayya amma dai mu sani ibada ne ubangijin Allah muke bautawa mu kuma Allah subhanahu wataala ya turo fiye halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta yanda ya kamata a bibiya aure sa'annan mace duk rayuwarta ya kare ne a gidan aurenta tunda daraja da kimata da martaba ta yana gidan auratayya hajiya balki to wannan abin da ya kamata ne a kula da shi kwarai da gaske wannan shine akwai wanda za ki ga yanzu malama um, cinta eh, shanta sabulun wankinta sabulun wankanta maganin asibitinta yanzu idan kika duba kamar su kansu matan su suke daukan hakkin gidan hakkin 'ya'yansu kuma ko da a ce mijin nan yana nan da ran shi yana nan da halin shi duk da kin yi bayani ya waje ba namiji ya yi to amma malama idan mace ta ce kai ba za ta iya yi ba akwai laifiya a cikin wani al'amari to gaskiya al'amari kamar yadda na faɗa na faɗa kuma na sake faɗa yanzu ah. mace ba ta son namiji mai rauni a rayuwarta kowace ya mace tana son ɗa namiji tsayayye akan al'amarinta hmm. mu sani cewa da mu matan da mazan gabaki ɗansu gabaɗiyar mu abun tambaya tunda Allah yana cewa ya ahi wallazina amanu qu anfusakum wa alikum hmm. naran wa qudu hannas wal hijara alaiha malaikatun gilazun shidadun la yasuna Allah huma ya fi aluna ma yumarun Allah yana cewa ya ku wa'anda kuka yi imani ku tsiratar da kawunan watan uwa uba kenan uba ya yi kokari akan hakkinsa uwa ta yi kokari akan hakkinsa kuma tsiratar da 'ya'yan da aka ba su amana daga wata wuta wannan wutan makamashinta mutane ne da duwar watsu masu tsaron wannan wutan mala'iku ne karfafa wanda ba sa saba wa Allah subhanahu ta'ala to kin gani babu inda muka tsara ubangiji rahama shi ya gaya mana mu tsiratar da kawunan mu idan za mu duba hajiya balki mm. maganar ciyar ke mata tana da ciki ba a dauke maka ba shi ma ba a ɗauke maka ba wajen ciyar da ita da lura da cikinta da wani abin da take da ci na yanayi dole ka kula wannan kin fahimci wannan abin da ya biyo baya shine maza ya kamata su sani a yanayi na ya mace idan wata matan tana da ciki yanayin ta canzawa yake yi sai ki ga wani namijin zai dauka ce mugunta kike yi ya ɗauka ce miki mugunta kike yi ba zai zauna ya saurare ki ba ba zai fahimce ki ba ba zai komai ba sai ya zauna ya ɗora miki kanan tsinkaran tsana zaki amai zaki yawu abinci ba normal zaki ci wata idan ta cin kanshi ma ana so ya nama ta shiga uku wata ko za ta dinga jin abincin gidan makota ne take so ta ci to kin ga wannan mijinta ne ma abokin fadanta abokin fadanta wani kawai idan ta gari ganshi ya shiga uku to yana ziga hakkin da namiji ya sani cewa yanayi ne na ya mace canza amma wani in ba a mai da kankali ba wannan wurin zai danna miki miki saki sai kore ki zai kore ki shi musulunci addini ne mai sauki sa'annan zamantakewan nan ibada ce dole ka sani yana ga cikin kuma halinka da kai ma zaka samu ka samu kwanciyar hankali wajen zamantakewa na rayuwa mun fahimci wannan to idan ku haka za a samu ne na zamantakewa na rayuwa kana son mata ko da yaushe a ce a ah, taimaka gaye ta maka kwalliya a'a matan nan kana so ta dafa maka abinci akan kari ta yi waye baka kawo cefane ba ka kawo cefa misali karfe hudu ko kuma ka turo an kawo cefane kuma ka dawo gida kana bambami karfe biyar karfe biyar watakila babu ruwa a gida haka ne ko ba haka bane kuma wani lokacin zaki samu shi ɗa namijin yana na a matsayin sa ya kira sunansa ɗa namiji ruwa ba zai ɗiba wa matarsa ba ba zai taimake ta da komai kuma tana da ciki tana da yanayi hakan nan ballanta ta zo ta ce tana so ta ci kaza idan ya fara fatattaka da masifa sai ki ji tsoro hajiya bilki sai ki ji tsoro hajiya bilki to wannan yana da cikin yanayi na tashin hankali a rayuwa wanda mata suke fuskanta kwarai da gaske wanda ya kamata mu sani yawa wanda ya kamata a sani kwarai da gaske yawa kuma akwai wani abu da na karanta wanda ya yi makin ma'ana wanda ita marubuciyan take cewa akan ya kamata a ce idan ya mace za a aurar da ita dangin miji su bincike ta zamantakewanta ibadanta yadda za ta lura da gidanta da 'ya'yanta sannan shi kan shi dangin ita matan su binciki wannan mijin to ni dai da na karanta sai na ce to abin ya yi makin ma'ana wanda daga karshe idan bangaren wannan suka fahimci matar ko shi bangaren matar suka, fahimci mijin sai ga kamar abun zai fi zuwa sauki amma ke me ra'ayinki akan wannan abu. to ba ra'ayi ba mm. annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yace shine idza atakum man tardawna dinahu wa hulqahu yace fazawjuhu ila taf'alu dhalika yace takun fitnatu fil ardi wa fasadin kabir idan ɗayan ku ya zo neman mm. auren yar ku da aure farkon abin da ake bincika ji fiye halitta na mam sallallahu alaihi wasallam yace ku binciki addinin sa mm. bayan nan sai ku bincike mm. ɗabi'un sa ɗabi'u is very important ah. kin ga wani zaki same shi yana da addini bashi da ɗabi'u kin fahimta yana da addini bashi da ɗabi'u wani kuma zaki same su ah, a ba ba shi da yana da ɗabi'u bashi da addini kin gane wannan to idan har za a aure mutum kowa tana son dukkan mu nan tara ne ba mu cika goma ba amma kuma yanda baka isa ka making ki tabbatar da kanki hajja mulki kiki zama 100% eh, ba haka ni ma juwere ba in san kai kai na 100% ba haka duk mazajen da muke aure ba su isa su kai kansu 100% ba so mu rika yin abubuwa muna uzuri muna sara muna duba bakin gatari ai annabi ya gaya mana irin mazan da zamu aura da kuma da irin matan da zamu aura mm. idan har ina son abu mai kyau ni ina son abu mai kyau dole in gyara in zama mai abu mai kyau tafiya za ta fi daɗi in dai har zan gyara ai Allah subhanahu wataala ba zalimin sarki ba ne ya haramta wa kansa zalunci kuma ya haramta wa bayinsa zalunci kuma kin ga haka sadaka da za a yi a gida muna maganar ciyar wannan buɗi ne gabas da kudu ya madare in kana son mai ilimi kana son a mace mai ilimi kana son mace kyakkyawa a kana son mace mai kaskantar da kai mm. kana son mace mai iya girki kana son duk wannan kajera kai kuma wani kokari kai tanada domin zaman gidan a zauna lafiya kin fahimci ne wani tanadi kai misali yanzu hajiya balki za a tafi duk dangi ana sa a ah, matar mu tayi kaza matar mu tayi kaza ita kuma manene za ta nuna ma danginta ita kuma ta ce yaya ah, ta yi aure ita da kawai zama da ita kawai ita ana amfani da ita ita kuma ba za ta samu riba ba to ya kamata gaskiya al'amarin mu sani cewa mu mata din nan muna karkashin mazaje ne eh. haka ne hajiya balki kuma mace tana so ta nuna mijinta ya isa ko ina ne mace ba ta son namiji ya zama na kasashe na kasashe da halayyarsa da yanayi ba ta so mace duk inda take so in kika lura mu mata idan muka zauna magana ɗaya sai ki je magana ɗaya baki da kwatanci a rayuwa sai mijina a mijina kaza a mijina kaza a mijina kaza saboda duk duniya kin fi yarda da cewa mijinki shine wanda kika fi sabo da shi to wannan shine mace tana son namiji haɗaɗɗe haɗaɗɗen nan mm. halayyarsa haɗaɗɗe mm. ya iya soyayya mm. yana da ɗan kyauta yana da ɗan fara'a yana da iya mata wasa yana mutunta danginta yana mutunta ta ba zai wulakanta ta ba zai mace duk tana son kamar yadda su maza sukan ce a auri mace nuna wasa'a ne mace nuna wa sa'a mace kana so mace nuna wa sa'a nuna duk inda ka zo ana ganin ka an ga hankalinta hankalinka kwance mm. ana ganin ta an ga hankalinta kwance to wannan shine shine gaskiya al'amari sannan kuma ah, dan abin da za mu daura ne kamar yadda muka yi magana kin gani idan har ah, mace aka rabu a rabu a cikin mutunci kamar Allah ayin ah, Allah ke fara a rabu a cikin mutunci ka bata ci ka bata sha a zo ba wai don ku rabu wata zaki samu akwai yaya yayan nan wani lokacin zai zo ya zama alkhairi wani lokacin watakila auren ma za a zo a koma a gaba watakila wasu 'ya'ya ne tsakani idan aka yi baran baran an jima zaka so kuma kana so ka mai da matan kuma ba zai yiwu ba yawwa saboda haka yawwa mhm. eh, wannan shine haka na'am To, um, kamar yadda masu kallo da sauraro kun dai riga kun san akan cewa a koyaushe ana cewa aure ita kanta jihadi ne. Domin kuwa ba ana nufin jihadi ka ɗauki takobi ka shiga kai ta yaka ba. Ita kanta rayuwan nan tana bukatan tausayi, jin kai. kau da kai tunani mai zurfi babu abin da ake nema a rayuwar nan a same shi cikin sauƙi ku kanku mazaje idan kuna son gidanku ya kasance mai kyau sai kun kasance fa kun gyara naku iyalan ita wannan malama namu kullum a cikin zamanta yaya mata za su yi domin su gyara Eh, gidajensu a wannan waje nake so yi wa malama wannan tambaya domin kullum nakan mata korafi nakan ce malama ke kullum a cikin mata su gyara su gyara su gyara jisa na ce na ce sai an taɓo mazan nan kuma malama su kansu mazan nan suna taɓa mata a makaranta a aji da kullum da yake gabatawa kikan ji yadda mata sukan faɗa su fito suna ba da testimony irin rayuwar da suke fuskanta a cikin aure sai ki danne su ki ce ku yi haƙuri ku ci gaba da biyayya ku ci gaba da biyayya malama ga ki ga kamara ga sunna tv ga mutane bila adadin suna kallon ki malama wani shawara zaki ba wa mata domin su san yadda za su yi akan wannan jihadi su kansu maza domin jihadi ce muke yi a wannan zama. to gaskiya al'amari yanzu a kira ta bayana akan mazan ne ko akan matan yanzu to yanzu a tun da dai tafiyar za ta yi nisa <laughs> ina son ki taɓa yadda kullum kike da nan mu nan mu yi haƙuri mu yi haƙuri ga mata ki a ɗan ƙanƙanin lokaci mata sauran lokacin kuma dukkan maza ne <laughs> to alhamdulillah mm. yau dai ana taɓo maza yau dai an koma sashin maza eh. maza dai da farko ya kamata sani da su ne iyayenmu su ne yayinmu su ne kannanmu su ne kuma wanda suke gaba da mu wanda Allah subhanahu ta'ala ya dora musu wani daraja darajar nan ya kamata su sani Allah yana cewa lahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf sai Allah ya ce walil rijali alaihinna daraja su ma matan suna son wannan kwatankwacin kyautatawan da mazan nan suke bukata kin fahimce ni a yana son yana son namiji mace mai kwalliya yana son mace mai kaskanta kai ita ma mace tana so haka Allah ya faɗa wal hunna misl alladhi alaihinna bil ma'ruf Allah ya ce wal rijal alaihinna daraja su ma matan suna kusan wannan kwatankwacin abubuwan da suke bukata sai dai mazan mazan su ne masu daraja su sun fi mata daraja idan ku Allah subhanahu wataala ya kai ku wannan level din duk duniya annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi alkhairin wajen mu'amala na iyali mafi alkhairi kuma da shi muke koyi idan da shi muke koyi kuma auren na a sunnan annabi muke koyi dole maza mu koyi da gidan annabi dan mu zauna lafiya ba za ka soya komai lalacewanka a matsayinka na ɗa namiji yau a ce ka zo iyalin kai sun kama jahannama kana aljanna ba ba daɗin da za ka je kuma da dama rayuwar nan kamar yadda muka faɗa wannan a program din namu sunansa mu mm, gudu tare mu tsira tare dole kai kokari ka taimaka wa iyalinka na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laisa shadidu bisur'a innamal shadidu alladhi yamliku nafsu inda al mai karfi ba shine wanda yake iya doke doke ba ko yake fusata yake iya waye mm. mai karfi shine wanda yake iya mallakan hankalinsa a lokacin da da ran shi ya baci to a wannan lokacin a matsayinka mu mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya karance mata ba hankali ne da mu ba da yin halitta namu mace duk yadda mace ta kai da kuwarta mm. zaka ga dan sanka ne a'a za ka ta yi masifa an jima ta koma ba za ta iya yin awa biyu awa uku ba tare da tunaninka ba yanayin mu da yanayin mu da na maza ba ɗaya bane ba za kuma mu taba zama ɗaya ba saboda haka maza ya kamata su zamanto masu hakuri na gaske haƙurin nan dole idan suka zo suka ga yanayin mata yau da gobe ana samun canji su rika yi mata uzuri su rika yi mata uzuri domin rayuwa Allah ne ya haɗa ba za mu taɓa yin rayuwa idan ka sake wannan mata wata zaka aure idan ka sa babu yanda ka yi ka aure a rayuwa lafiyayyen rayuwa wanda kake da kwakwalwa mai lafiya hmm. wanda mun san ilimin addini ya zai ilimin kimiyya ya yarda ilimin zamani ilimin waye duk sun yarda da hmm. cewa kwakwalwan ɗan namiji da tabbataccen kwakwalwa sai na mu'amala da mace haka ne mu'amalan kuma idan har zaka yi mu'amala da mace ta kwantar maka da hankali lafiya kalau ko sarki ne ko gwamna ne ko wane ne mace ce rayuwarsa ba za ka taɓa zama mai daraja da kima kima da martaba a rayuwarka ba sai an ganka da aure da mace sa'annan ko alimanci ne idan aka ga mai mata biyu ya zo in mai mata ne zai za a sauke mai mata ɗaya a ba mai mata biyu mm-hmm. haka ake daraja daraja a rayuwa saboda haka wannan ya nuna mana cewa matan nan suna da kima da daraja a jikin mm-hmm. yaya maza kuma su ne waɗanda za su ɗauki ciki su haifa muku ƴaƴan nan ƴaƴan da annabi sallallahu alaihi wasallam sai alfahari da su ranar gobe kiyama akwai mata magabata matan da muna kokari ko da yaushe mu sasa akan layi kamar da ke faɗa kowa ya sanni akan mata kowa ya sanni akan mata mm-hmm. ba wai fa dan ba na son kaina bane a matsayina na ya mace a'a domin ni mace ce kuma ina son mu zauna lafiya saboda haka ina jan kunnen maza gaskiyan al'amari ina jan kunnen maza su zama to masu hakuri su kara hakuri saki ba shine solution to ba shi ba shine eh, solution to maslahan auratayya ba yau a ce za a yi saki gobe a yi saki an yi auren nan mun yi magana a baya mun yi magana wakilai mun yi magana waliyai a auratayya ba wai kawai an aure su kawai suna zama matsayin hoto bane a'a akwai yadda za a yi idan ba ta yi ba akwai malamai ka sa ta a makaranta mm. ka sa ta a hanyar da za ta nemo ilimi ta taimake ka ka zamanto wanda kuke zuwa kuke discussing issues ake sanin yawwa ake warwarewa ake warware wata rana ka gaya mata shi ita ce matar da tafi kowa duk duniya mm. ma duk zafinta za ta ji sauki ko za ta ji sauki ke ni na taba ganin wani ma da ya zauna da matarsa ta eh. zako masifa yana cin abinci da ya dinga dariya dariya dariya kalle ta sai ce mata da kika yi masifa nan baki gani da kika kara kyau bai ta mara dariya <laughs> fadan ya kare to mace kenan mm. ta ɗebo masifa kafin ya zo ta zana zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza in ya zo ya zo ya fara cin abinci kawo tana ta huci tana ta huci tana ta huci mm. yana kallanta bayan ta gama huci ya ta ce masa to yau yau kayi kaza kayi kaza ya tsaya kawai na kallon yana ta dariya yana kallon yana dariya sai ya mai fahimta da ta gama ta sai ce ni da kika fara masifa dan sai kyanki ya karu sai ta fara dariya ba na son wasa ba na son wasa fadan ya kare ko bai kare ba to kin ga da zai tsaya ce eh nayi kaza kaza a zo a fara shi dan kuma ya zo ya hau a zo a wargaza mun fahimta so gaskiyan al'amari eh, mazajen mu musamman mazajen mu na aure na Hausa Fulani muna ganin muna auro mace a kuɗi kalilan kuma idan duk halinka idan yau ka bar auratayya ka bar auratayyan nan ana gani gobe za a sake baka to idan ko gobe za a sake baka sai ga idan ba za ki zauna ba ki tafi gobe a zawo shi yasa yanzu idan kika zauna ki duba arewacin Najeriya yadda zaurawa suka yi yawa akwai yayin mu a cikin zaura wannan akwai kannan mu a cikin zaura wannan akwai ƴaƴan mu a cikin zaura wannan kuma wannan abin kanmu yake sake dawowa idan yanzu mun zauna duk muna ta aure ya zawo abun wasa aure ya dawo abun wasa abin da zamu shine kawai wajen calculation ne kawai na 1 plus 1 akan ƴa mace in dai ɗa namiji ne akan mace kawai calculation ne kawai na ɗaya bisa ɗaya a ɗora za a zauna lafiya to mazan nan ko ya muka kai su ne gaba da mu dole mu daraja su dole mu kimanta su kuma amma dai sai sun mana sharan hanyar daraja mm, sai sun mana sharan hanyar daraja babu yadda za a yi mace ta daraja ɗa namiji idan bai buɗe mata hanyar da za ta daraja shi da kimanta kimanta shi gaskiyan al'amari wannan shine ya mm. kamata mu sani cewa aure ibada ne kamar na faɗa Allah muke bautatawa ba kanmu bane ba kuma ra'ayin mu bane idan muka yi kuma hakuri za mu samu riban wannan hakuri da izinin ubangiji wannan shine na'am still dai muna magana ne akan hakki ah, malama wasu irin hakki ne alisafe wanda mace ya kamata ta san akan ɗa namiji mijinta shi ma wasu irin hakkoki ne wanda zai tsammata daga ita kanta matar shi sannan kuma wanda su kansu 'ya'ya domin kuwa su ma suna da hakki mai girma akan iyayensu na'am da farko dai kin ga namiji idan aka yi magana kamar al-infaq din nan kamar ciyarwa malamai sai suka yi magana game da ɗin nan ciyarwa ana maganan ciyarwa ana maganan kiwon lafiya ana maganan um, girmamawa mace ta girmama shi ana magana ya auke sorry muna magana namiji ko ana magana ciyarwa namiji ana magana zai kula da mata da kiwon lafiya idan bata da lafiya kenan ana magana a zai ya zamanto yana girmama mata mm. watan ba ya zama da ita loose hakan nan ya mutu ya girma mata ya tsare mata mutunci sa'annan kuma zai maganan eh, shayarwa zai shayar da ita misali kenan in ana maganan shayarwa ana maganan lafiyar da namiji kin gane ana maganan lafiyar da namiji kawo mata da shawa kenan ake kin gane sa'annan ya wanzar mata kuma da farin ciki ita ma a cikin mm. gida kin gane eh. to yanzu sai mu duba mu gani hajiya bilki muna fannin ɗa namijin shi kan shi a hakan a ciyarwa mun yi maganar ciyarwa kin gane ciyarwa daidai eh, gwargwaran karfin kayan da Allah subhanahu wataala ya shar'anta kiwon lafiya idan mata ba ta da lafiya ta bayan dama an baka ita lafiyayya so tarin yawa idan har an ɓoye maka ne bata da lafiya ka zo ka fahimci cewa dama lafiyar lafiyar rashin lafiyar tun daga gidan su ne an cuce ka wannan kana da uzurin da zaka iya yi ka faɗa dama bata da lafiya waye kun cuce ni ko kun yi wani abu hmm. tunda dama yana daga cikin hakkin auratayya in an zo yanayin mata a faɗa idan tana da wani ciwo ne a faɗa shi yasa ya kamata ba a buya tsakanin ma'aurata hmm. yawwa kuma one more thing da ya kamata a sani a gidan auratayya muna magana wannan magana ne na ceton aure da ake yi yana da cikin hakkin auratayya a tabbatar da lafiyar da namiji kafin a yi aure hajja balki idan kika duba ki gari yana cikin hakkinsa bikin ya biya mata bukatunta shi yana da ikon ya auro mata hudu haka ne yana da ikon ya auro mata hudu hmm. ita ko mijinta ne guda guda daya <laughs> laifin daɗi karewa mun gangaro kan magana mai muhimmanci amma insha Allahu wani sati akan wannan inda malama ta dakata a nan za mu ci gaba. Wannan shiri namu na mu gudu tare mu tsira tare yana zuwa muku kowanne sati a tashanmu na Sunna TV. Sannan kuna da fili ko in ce muna da fili wanda eh, na ɗaukan talle wanda za mu bayar da kuma wanda za su ɗauki nauyin wannan shiri namu inda za ku yi kawai shine ku neme mu ta wannan namba. 08059965861 duk wani shawara da kuke ga za ku iya bamu ko kuma wani tambaya da kuke son malama ta muku ko ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu ta wannan layi a daidai wannan lokaci muke muku sallama ke cewa sai Allah ubangiji ya sada mu amma kafin nan muna godiya ga malamar mu malama Juwairiya Usman Suleiman malama mun gode Allah ya ƙara miki lafiya da basira ni wanda na jagoranci wannan shiri Bilkisu Abubakar Sambo malama alkhairi nake mana bisalam